أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوم biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in da biyu kuma yau sha hudu ga watan hudu miladiya dubu da ashirin da ɗaya a wannan masallaci mai tarin albarka masjidu sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu da ke nan tsallaken dogo domin ci gaba da darasi na daura a cikin littafin niniyatul imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi Kasida wacce take bayani akan aqida da tarbiyya da kuma gyaran zuciya ajiya idan ba a manta ba mun karanta baitota guda biyar haka ne ko a cikin wannan kasida, inda alimamin imam al-qayyim ya ya nuna cewa mu masoyansa ne wato mu masu karanta littafinsa kuma ya ce kullum yana tare da mu a cikin zuciyarsa saboda haka da mun ga rana ta fito to alama ce ta cewa yana gaishe mu saboda kamu ma mu masa sallama wato mu gaishe shi da izinin Allah za mu ci gaba da gaban ki na shida قال الناظر ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه ولولاهم كادت تميل بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولاهم كانت ظلام بأهلها هم فيها بدور وأنجم أولئك أصحابي فهيا هلا بهم وهيا هلا بالطيبين وأنعموا لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغ الأدنى إليه وينعم فيا هل مؤمنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلم ويا لائمي في حبكم وولائهم ويا لائمي في حبهم وولائهم تأمل هداك الله من هو ألوم بأي دليل أم بأية حجة تراه قوم عارا علي وتنكروا وما الآو إلا بغدهم واجتنابهم وحب عداهم ذات عار ومعتم أما والذي شق القلوب وأوجأ المحبة فيها حيث لا تتفرم وهملها قلب المحب وإنه ليبرك عن حمل القميص ويألم malam ya ci gaba da bayani akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ajiya ya ce mana ula'ika asba'un nabiyyi wa hifdhuhu wa laulahu ma kana fil ardi muslim ce wadannan su ne mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam na ainihi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ne sa na farko mabiyan sa na asali kamar yadda muka faɗa suka karɓe shi a lokacin da aka kore shi suka so shi a lokacin da aka ƙi shi suka yabe shi a lokacin da aka zage shi suka taimake shi a lokacin da aka cutar da shi waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma su ne jama'arsa su ne jama'arsa hizbu kenan su ne mabiyansa kuma su ne jama'arsa ba dadan su gwada ba a samu wani musulmi ko kwara ɗaya a duniya ba ba da dan sahabban annabi sallallahu alaihi sallam ba tuda ba a samu musulmi ko ɗaya a duniya ba domin su suka karbi da ta farko a safiyarta a farkon safiyarta kuma suka ɗauki gabarin yatsa ta a duniya ga baki ɗaya annabi sallallahu alaihi sallam da yi shekaru talatin a kushewarsa ba sai da sahabbai suka shiga bangarorin duniya inda ɗan adam yake rayuwa a ciki duka shekara talatin annabi sama bai kai shekara talatin a kushewarsa ba a kabari sai da sahabbai suka yada musulunci suka kawo mana musulunci nan afirka yanzu misali mutum ya kalli tafiyar da ake yi idan za a tafi aikin hajji a jirgin sama wanda ya je aikin hajji ko ya je umara ko wani dalili ya taba kai shi kasar saudi arabia ya yaji zaman da ake yi a cikin jirgin sama to su ba jirgi suka shiga ba ba mota suka shiga ba ba jirgin ruwa suka shiga ba irin na zamani mai inji ba jirgin ƙasa suka shiga ba mai gudu a'a dawakai suka hau da raƙuma da jakuna da alfadarai da kuma ƙafafuwa suka kawo musulunci nan ƙasashenmu na bakaken fata suka kai musulunci ƙasashen turawa suka kai musulunci gabashin duniya mai nisa irin ƙasashen su china irin su ƙasashen chile irin su ƙasashen japan da makamantarsu waɗannan mutanen ya kamata a ce a yi wasa da haƙƙinsu ya kamata a ce a rena abin da suka yi ya kamata a ce a ganinsu ba wasu mutanen kirki ba ne ko dan fodiyo nan nan kusa da muke jin kanshi-kanshinsa har yanzu akwai jikokinsa suna nan ai ba za a yadda a ci a rena aikin da yi ba kai ba shi ba nan nan su saddauna ka dawo baya-baya ba za a rena aikin da su saddauna su kasa Allah ya gafarta musu ko balle su habban annabi sallallahu alaihi wa sallam Ku shi ne sai ya ci gaba da cewa walau lahu mukadat tamidu bi ahliha walaulahum ba dadan sahabban annabi sallallahu da Allah ya aiko ya fitar da su suka zama almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam ba kadat tamidu bi ahliha saura irin ƙasa ta zama tamidu ta jirkice ta karkace bi ahliha da mutanen da suke cikin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta sanadiyar su aka samu ƙasa ta tsayu ake rayuwa a cikinta cikin alkhairi da zaman lafiya domin babu abin da yake kama mutane zaman lafiya fiye da addini yanzu duk wannan rigita-rigitar da ake ciki a duniya kakka ƙara kakka rage babban sababinta shine watsi da addinin Allah watsi da addinin Allah manzalin sama ya zo ya samu al'ummar larabawa suna wata irin rayuwa mummuna rayuwar kashe juna rayuwar kwace dukiyar juna almulku liman qahara wanda ya fi karfi shike da mulki irin rayuwar dabbobi a daji haka suke yi amma annabi sallama ya zo ya gyara al'umma aka zama ana tafiya a ban ƙasa mace sai ta tashi ta yi tafiya mai nisa tun daga hadramau har zuwa sana'a kamar yanzu misali ka ce daga maiduguri zuwa Legas a ƙafa ba ta jin tsoron kowa sai Allah madaukakin sarki sai dai tsoron da take da shi a zuciyarta kar ta game da kura in tana da akuyarta kuran nan ta kwace mata akuyarta to me ja musu wannan zaman lafiya duk da addini mu kuma menene ya ja mana irin halin da muke ciki a yau sakaci da addini watsi da addini rashin kula da addini gwamnatota ba wansu da addini hatta magana tsaron ana yi ba a kawo addini a ciki na taba jin wani daga cikin shugabanninmu yana cewa sojojinmu makamai suke bukata a basu ba addu'a ba eh za ka iya masa fassara mai kyau yana damuwa kila da halin da ake ciki kuma da sakacin da ake yi amma kuma kalma ce ta mutumin da bai san Allah ba Allah fa ya ce mu manzo Allah sama a yaki wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama sai lokacin da ka samu makamanka ka harba ko ba kai ka harba ba Allah ne ya harba me ake nufi ana nufin duk lokacin da kake tsammanin cewa kayi karfi to kakka manta da la haula wala quwwata illa billah cewa babu dabara babu ƙarfi sai ga Allah da makamanka Allah subhanahu wa ta'ala zai iya sa wani ya sa dutse ya jefe ka kuma ya ci nasara a kanka mai dutse sai ya iya jefawa Allah ya taimake shi amma mai igwa ya zama bai ci nasara ba to daga a ka'idar musulunci akwai alaƙa tsakanin tsaro da imani ba a raba su asalin kalmar su ɗaya sannan kuma haka suke tafiya tare haka suke tafiya tare allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani ba su cako da imanin da shirka ba ulaika lahumul amn wadannan su suke da tsaro a duniya ulaika lahumul amn sune suke da aminci a lahira ba za su shiga wuta ba wa hum muhtadun sannan ne shiryayyu to kaga walaulahu mukadat kamin bi ahliha almaidu da malam yake nufi a nan cewa ƙasa za ta rikice ta karkace ta jirkitar ta afkar da mutane cikin halaka yana nufin ba za a samu zaman lafiya ba amma ta sanadiyar sahabbai Allah subhanahu ta'ala ya gyara al'umma suka zama mutanen kirki suka zama bayin Allah ke ka aje dukiyarka ka tafi kasashen da suke kwatanta musulunci daidai gwagwadon iyawarsu a wannan zamanin in ka je za ka ga yadda za ka sha mamaki a kira sallah kawai shi ke nufi mutum ya bar shagon shi ya fi masallacin nan girma ya tafi ya je ya sallah baya jin tsoron wani zai zo ya afka masa a shagonsa ko kuma ya zo ya ɗiba abin da zai ɗiba a ciki amma mu yanzu karatu ake yi a nan wajen gama shi na nan da waye an ajiye siya kila sai wani ya riƙa kalla in aka ga wani bako ya zo yana ɗan rigawa haka tafiya a tsorata ka gani walakin rawati ha sai dai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne rawati arrawati jan qurasiya duwatsu da Allah maɗaukacin sarki ya kafa su a ban ƙasa suka riƙe ƙasa ta kasance ba ta raurawa su ne ake su musu arrawasi jam'u ya ce rasiya ai sabita ce tabbatattu Allah subhanahu wata'ala ce wal jibala autada Allah madaukakin sarki ya sanya duwatsu su zama su ne a matsayin kiraku su zama manya-manyan notuna da aka ɗaura ƙasa da su ƙasa ba ta raurawa to sahabbai su ne a matsayin notuna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace an-nujumu amanatul littaba wa ana amanatul li ashabi وأصحابي أمنة لأمتي فإذا زالت النجوم أتت السماء ما توعد وإذا زلت أتى أصحابي ما يوعدون wa idza zala ashabi ata ummati ma yu'adu annabi sun yace taurari sune sune masu bada tsaro ga sama ai Allah ya faɗa cikin tashin alamomin tashin kiyama ce wa idan nujumu kumisat idan ya kasance taurari kawai gari babu taurari a sama to wannan ranar tashin kiyama ta zo to sai ya ce ranar da babu taurari a sama to a tafi sama'a ma yu'ad ma tu'ad alƙawarin da aka yi sama na cewa za ta kare ta zama ba ta lokacin yayi sannan mazu su ce shi ne kariya ga sahabbansa shi ne tsaro da Allah ta'ala ya ba sahabbansa idan ya zama ba shi to abinda aka yi ma a sahabbansa alƙawari na fitinu za su faru a kansu to zai faru a kansu sahabbansa kuma su kuma su ne tsaron wannan al'umma idan sahabban manzon sama suka tafi to ata ummati ma tu'adu abinda aka yi ma al'umma ta alkawari na rigingimu da tashin hankali to zai zo kaga shine wannan shi yasa sai yace walakin rawatiha sahabban annabi sama su ne suka zama turaku da ƙasa wa autaduha kuma suka zama su ne madaurai da wata da rasiya kusan ma'anarsu da ya da hausa su ne ababen da ake makasa turke da su kamar yanzu misali za a yi bene za a gina bene wannan shirin da ake yi a ƙasa a sa rodina a structural design a waye a waye a waye a gayyato injiniyoyin su zo su ba da rahoto cewa e eh, yayi wannan shi ne ake ce autad kuma su ne ake ce rawati ababen da ƙasa an ɗora mata gini ginin ba zai raurawa ba to sahabban annabi sama haka Allah ya sa su a duniya to da ranar da ba su fitina za ta Allah shi kyauta kuma ga yanan muna gani sai ya ci gaba da cewa walau lahu ba da dan sahabbai ba kanat zalaman bi ahliha ai kanat al-ard kenan da ƙasa ta kasance zalaman duk bi ahliha da mutanen cikin ta sahabbai su suka haska fitilla domin al'umma tana rayuwa a cikin haske ne idan ta san addini yanzu ta hasken da yake new york da paris eh, da duk ƙasashen da ba su da addini to duhu ne haske ne kawai na gari amma ba su da hasken zuciya ba su da hasken zuciya to shi kuma hasken da ake nema shine hasken zuciya wanda shi ne yake bin mutum ya je kabarinsa na tabbatar da in ka san yadda ake rufe mutum ba ka bukata sai an ce maka kabari da duhu ko akwai wanda yake bukata a ce mashi kabari zai yi duhu ko a bashi a ce masa ina jin fa kabari kaman fa zai yi duhu ba. akwai wanda tunanin shi haka ne a a kabari duhu yake da shi shi ne labari amma ba ina jin kabari na da duhu ba ko kuma ina ganin kabari na da duhu to hasken da ake samu na zuciya shi yake tafiyar da mutum har ya bi shi ya bi shi ya bi shi ya samu hasken kabari ita kuma zuciya tana haskaka ne da addini ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إذا ألا ينفهم مكفر ya ɗora shi a kan gwadabe wanda yake mai kyau miƙaƙe wanda babu karkata a ciki ya shirah sadrahu islam sai ya wanke zuciyarsa ya tsaftace ta ya haskaka ta da musulunci amma wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja amma wanda Allah yayi nufin ya halakar da shi ya batar da shi to sai ya sanya zuciyarsa ta kasance mai kunci in ana jawo masa aya ko ana jawo masa hadisi sai ya ji ka ma ya sa'adu fita ba. kamar yana hawa sama ne babu tsani kamar yana hawa sama ba zai iya ji ba sai ji zuciya shi ke kunci so da Allah bai nufe shi da hasken zuciya ba to sahabban manzo Allah sama su suka haskaka zukatan mutane da izinin Allah suka haskaka ƙasa ya zama ana rayuwa rayuwa irin wacce Allah ta'ala yake so a yi kuma ya da ita walakin humu fiha budurun sai dai sahabban annabi salama su ne budurun su ne suka zama watanni waɗanda suka cika suka batse budur jam'i ne na badr albadru watan da ya kai ranar sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bi kwanakin da wata ke haske shi ne ake cima wata badar halittar wata sai kama da ɗan adam shi sa mai hikima yake cewa wa malmaru illa kal hilali wa zaw'ihi yuwafi tamam ash-shahr thumma yadhibu dan adam Allah ya halice shi kaman jinjirin wata yadda kaga jinjirin wata yana tasowa ai shi ma ya ke ce masa ko kuma masu falaki cewa suke an haife shi eh, cewa suke an haife shi da hausa aka suke fassara conjunction sai su ce an haifai ko iqtiran shi an haifi wata to ana nan ana nan sai kaga wata ya fara girma ranar da aka ce an ga wata ba kowa zai iya gani ba shi yasa wani zubin ba sai an sa na'urorin dubaru madubin dubaru da masu hasko abubuwa daga nesa su zama sun hasko shi sai a gan shi amma kashe gari kamar jiya ka ya wata ya fito har ya kai wajen isha'i ma to yau kuma za ka ga fi girma gobe zai fi girma jibi zai fi girma har ya cika ya batsi idan ya cika ya batsi to daga nan kuma sai ka ga ya sake dawowa ya sake dawowa yana raguwa yana raguwa har ya koma lokacin da zai koma wannan ɗan jinjirin har ya koma ya bata to ka kalli rayuwar shi ka kalli rayuwar dan adam me bambancin su Allahu allazi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba Allah ya halicci dan adam daga rauni sai ya zama mai karfi mutum yana jin shi matashi ne sai ka je yana tafiya kamar dan doki ana nan ana nan wata rana sai ka ce shi ne wannan sai a ce shi ne ya fara dunkusawa wani ma a mata kafa ta uku kuntu amshi ala rijlaini mu'tadilan fa sirtu amshi amshi min al-ukhra min al-min al-ukhra min ko fa amshi ala al-ukhra min al-khashab sai da kafafuwa na guda biyu nake tafiya daidai wa daidai yanzu ga yana zama kafafuwa na uku ta hukunta katako ce to kaga haka yake to sahabban annabi sama sune suka zama badai wata wanda ya cika ya idan wata ya kai waɗannan kwanakin sha uku sha hudu sha biyar kana ɗakin ka sai ka iya karatu ban kunna fitila ba kawai ya hasko maka to sahabbai haka suka rika shiga gidajen mutane suka haskaka su wa'anjumun sannan kuma su ne suka zama taurari taurari na da ayyuka uku guda uku kamar yadda lima mukata da ya fai shi Allah madaukakin sarki ya sanya su wala kada kalakunan sama a duniya bi masabi a waje alna haru zuman lishiyafi mun halittu saman duniya wala kada zayyanna ba kalakuna ba walakar zayyana as-samaa ad mun ada mun yi masama ta ɗaya ado bi masadih da kutullu kutullun nan sune ne taurari na Haru lish-shayatin sannan muka sanya su su zama sune abinda ake jifan shedanu da su to sahabban manzon sama sune suke jifan shedanun duniya duk wanda ya taba addini su za su jefe shi sannan Allah ta'ala ce wa alama a wani wurin Allah ya sanya taurari su zama alama yanzu idan mutum ya san ilimin falaki sai kama tafiya kawai taurari zai rike amfani da su ya gane gabas ya gane yamma ya gane kudi ya gane arewa sannan wabin najmihum yahtaju sannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya sanya su zama ana amfani da su wajen samun shari'a to duk sahabban mazan sama sun cika waɗannan shari'a rujuman lishayatin alamat sannan wadin najmi hum to su suka zama taurarin duniya masu haskakawa yanzu mu ba taurari taurarin arziki sun yi karanci sai taurarin shaidanci sau sai a ɗauko wani shaidani sai a zuwa cewa shi ne tauraro kowa ya haddace sunan shi yara ko matasa kowa da kowa akwai waƙar shi a cikin waya shi sai ya faɗa maka sunayen mawaƙa da na turawa da na indiyawa da na waye da baƙaƙen fata sai ya faɗa ma hamsin amma an ka tambaye shi ka ce kawo mana al'asharatul mubashsharuna bil janna kawo mana waɗannan mutane guda goma sahabban manzon sama da Allah ya musu bishara tun a duniya a lokaci ɗaya da aljanna wallahi sai dai ka kashe shi ko kuma ka kyale shi amma in ka ce sai ya faɗa maka to sai dai ka kashe shi to wannan bala'in da nake ciki ke gidajen talabijin suna da shirye-shiryen su. Taurarin su ne can in ce taurarinmu ban da ni su. amma in ka ɗauki taurarin taurarin shedanci masu ɓata tarbiyyar al'umma masu lalata al'umma ba masu shiryarwa ba to halin da nake ciki a yau ke na sha faɗin wannan babban malami zai mutu a duniya ba wanda ya tanya mutu amma da wani shaidani zai mutu to haka za ka ji ana ta yama da shi kai ta mamaki an sa shi a talabijin kowa ya san shi waɗannan halayen da muke ci su ne duk sakamakon su yake zo mana muke muka tsinci kan ma irin wannan bala'o'in da muke ci, Allah shi kyauta to sahabban maza sama su ya kamata su zama taurarin mu su ne za mu yi alfahari da su mu ce mu mu mabiyan Khalidu ne Khalid ibn Walid mu mabiyan Sayyidina Abubakar ne Sayyiduna Umar namu ne Sayyiduna Usman namu ne Sayyidina Ali namu ne sayyidina al-husaini namu ne sayyidina al-hasan namu ne sayyiduna haka matan sahabbai su ma a san su a so su wajibi ne ba mustahabbi ba dole ne to shine sai yace ulaika ashabi yace waɗannan su ne mutane na dama idan an ce ashab jam'i na sahib sahib shine wanda kake tare da shi naka shi yasa matarka ake ce maka ake ce mata ne sahiba da Allah ta'ala ya kai sai kore makan sai ce walam yakul sahibatu Allah madaukakin sarki bai da mata kaga sahiba sannan can suka fassara wa sahibu bil jam suka ce matar mutum ko kuma me ko kuma abokin tafiya sai ce ula'ika ashabi waɗannan sahabban manzon sama din sune mutane na fa hayya hala bihim sai ce kai kai musu jinjina idan balarabe ya ce fa hayya ala bihim wato kai ba mutum jinjina na ban girma ko kuma me ka amsa kiransu hayya ne da hala sai aka hada su hayya da kake kira ake kiran sallah da shi a ce hayya ala salah me ma'ana hayya ala salah ku zo zuwa ga sallah hayya ala falah ku zo zuwa ga babbar rabo to shine nan sai yace fa hayya halabihim kayi masahabban manzal sama jinjina ban girma sannan kuma ka amsa kiransu ka ji abin da suka karantar su zama tune ababen koyinka wa hayya halabit tayyibina sannan kuma kayi jinjina ga duk mutanen kirki tsarkaka su ne sahabban manzal sallallahu alaihi salama in kana magana tsarkakan farko su ne Allah ta'ala bai halici wasu mutane bayan manzanni da mala'iku ba da suka kai darajar su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta a ai da kake jin ake cewa man yi illaha war rasul fa ulai kama alladina an'ama Allahu alaihim minan an-nabiyyin to sai ka cire da sai ka cire was-siddiqin sahabbai wasu shuhadai sahabbai was-salihin sahabbai a cikin sahabbai aka samu siddiqai a cikin sa aka samu shuhada a cikin sa aka samu salihai kuma ne masu lafiya domin manzo Allah ta sama ya ba su wannan matsayin Allah kara mana son su so da ka wahayya halabi tsayyibi na wa'an'imu sannan wahayya halabi tsayyibi sannan ka yi jinjina ga mutanen kirki wa'an'imu sannan kuma ka tabbatar da cewa waɗannan sahabban manzo Allah su sama din su ne ni'ima ta tabbata a gare su eh. sai ya ce likulli mri'in minhum salamun ya khussuhu yuballighuhu al-adna ilayhi wa amu. ya ce likulli mri'in minhum shan yi gaisuwa ta gaba daya idza tala'at shamsu an-nahari fa innaha alamatu taslimi alaykum fasallimu سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل وعنعم وانا غيسوات يتقبع كده وإذا سيتي لكل امرئ منهم سلام يخص kowanne daga cikin sahabban manzo Allah sallama da waɗanda suka bi su da kyautatawa to yana da gaisuwa irin tashi wadda ta tantanta da shi can amma kuma khassahu can ya gane yanzu kuma ya keɓe kowane sahabi yana da irin gaisuwarsa kaga ko ziyara ka je masallacin manzo Allah su salama in ka je wajen manzo sama sai ka ce assalamu alayka ya rasulullah inni ashhadu annaka qad ballaghta ar-risalata wa addayta al-amanata wa nasahta lil ummat kaga na manzo Allah su sama ka in ka gungusa ka tafi wajen sayyidina Abu Bakar sai ka ce assalamu alayka ya Abu Bakr as-Siddiq in ka tafi wajen na umar sai ka ce assalamu alaika ya umarul faruq ka kowa da irin taken da ka bashi to haka kuma falalolinsu kowa da irin falalarsa manzon sallama da ya tashi ya ce arhamu ummati bi ummati abubakar wanda ya fi tausayi ga baki dai a cikin al'umma ta shine sayyidina abubakar wa ashadduhum fi amri umar wanda kuma ya fi tsanani a wajen addini da rike shi shine sayyiduna umar wa ahyahum usmanu wanda fi kunya a cikin shi kuma shine na usman wa a'lamuhum bil halal wal haram mu'adh jabal wanda kuma yafi sanin halal da haram ne mu'adh dan jabal haka mazan sama ya ba su kowa da matsayinsa to ne li kulli mri'in minhum salamun yakhussuhu kowa daga cikin su akwai sallama da gaisuwa waɗanda suka cancanta da shi yuballighu al-adna ilayhi wanda yake na kasa da shi to ya isar masa da wannan gaisuwa har a tafi har a tafi har a tafi wa yan'amu sannan kuma kowanne daga cikin su yana cikin wata ni'ima da ta dace da shi a wajen Allah nan fa malamin qayyim rahmatullahi alaihi sahabbai yake ta kuma huta mana domin mu san matsayinsu domin idan ana son a halakar da kai to farkon abin da ake maka shine sai a mantar da kai suwaye magabatanka wannan wata siyasa ce ta magabtan musulunci idan suna son su halakar da mutum shikenan sai su mantar da shi suwaye magabatan ranar da baka san suwaye kakanninka ba to da abin da kage dama sai kai amma idan ka san kakanninka mutanen kirki ne to ba za ka so ka bata gidanku ba amma idan aka ga aka mantar da kai gidanku in ya manta da kukan gidansu to shi ke nan in ba a yi sa'a wasu sai ka ji shahu ya koma yana kukan angulu tare ko ba su haɗu ba aiki shi shaho musulmin tsuntsu ne baya cin mushi ita kuwa angulu kafira ce mushirika ita sai mushe take ci to kaga za ta zama ɗaya amma idan shago ya lalace sai ya koma yana kuka irin na angulu ya ƙi yin abin arziki sai ya bari sai ya ga mushe sannan ya je na tsinta a bola wani zurin ma ya leƙa matsayi bakin shi ba zai iya kaiwa ba ya ce garin daɗi na ne angulu ta faɗi haka ko? wadda ta leƙa matsayi ta ce wa ya garin daɗi na ne ba za ta iya kaiwa ba Allah shirya to bai kamata musulmi ya zama ya manta da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ce fa ya muhsinan ya mai kyautatawa da kai yake ke dandali, in kai ka zama mai kyautatawa balligh salami ka isar da aminci na da gaisuwa ta wa kullahu ka ce masa habbai muhibbukum yad'u lakum ni masoyinku ina muku addu'a radiyallahu anku babba addu'a da za ka mata hafi ke radiyallahu anhu shi yasa duk sahabin da aka faɗi to kar ka zama kayi masa rowa radiyallahu anhu ko dai zama labari kake badawa cewa ya tabbata Allah ya yarda da shi ko kuma kana addu'a kana cewa Allah ya ƙara yarda da shi ai haka ake fassara mana da Hausa ko radiyallahu anhu Allah ya ƙara yarda da shi radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara yarda da su su biyu radiyallahu anhum Allah ya ƙara yarda da su kaga ne wannan wayu sallimu sannan kuma masoyinsu yana gaishe su ka isar da gaisuwa ta ka ce ina musu addu'a sannan bayan haka ina gaishe su ina musu jinjina ta musamman kaga idan kana son ka zama cikin nuna sai ka ɗauki wannan me malayi ne kayan yake nufi kada a samu wani zamanin da za a yanke da zai yanke ya zama ana raina sahabban annabi salama ka a samu wani zamanin da za a ce an samu wasu mutane suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cin mutuncin shine yake nufi fa ya muhsinan balligh ya kai mai kyautatawa wanda yake son ya shiga aljanna to balligh salami ka isar da gaisuwa ta gare su wa kullahu kuma ka ce musu ya yad'u lako masoyinku yana nan yana ta muku addu'a a kowane zamani wa yusallimu kuma yana gaishe ku yana muku sallama ke ce wa ya la'ini fi hubbihim ya wanda yake zargi na game da son su na ce ina son su habban manzal sama ya ce ne ne wa wala'ihim kuma ya ne zargi na akan cewa ina jibin tallamuran su na ce suna wani ta'ammal ce ka tsaya ka kula hadaka Allah Allah bai shirye ka man huwa alwamu tsakanin ni da kaiwa ya kamata a zarga ni da nace ina son su saboda Allah yana son su manzo Allah sama yana son su ko ko kai da kace kana kin su waye a cikin mai ya tantanta a zarge shi kaga malam ibn qayyim duk da haka sai ce hadakallah a ce Allah shirye ka fa babbar kyauta ce in aka ce Allah ya shirye ka to ba karamar addu'a aka ma domin wannan shirye ita fa muke nema ita ce muke nema in mutum ya same ta shi kenan hayewar da ake cewa an yi to ita ce hayewa shi ne sai yake cewa ta'ammal hadaka Allah man huwa alwam ka tsaya ka kula Allah ya shirye ka wai waye ya fi cancanta a zarge shi ni ko kai ni da na ce uhibbuhum ko ko kai da kace tubghiduhum kai ka ce kana kin su ni kuma na ce ina son su. shine sai ya ce bi ayi dalilin an bi ayyati hujjati da wani dalili ne ko da wace hujja ce tarahubbahum aran alayya wa tanqib kake ganin sanda da nake muku aran alayya a matsayin aibi a gare ni wa tanqimu kuma kake jin haushi na me ya sa kake jin haushi na saboda na ce ina son su me sa kake ganin cewa son su aibi ne a gare ni a wannan zamanin za ka zo ka samu musulmi ya zo ya samu an ne bai san asalin shi ba ai ina ce a nan duniyar tamu wannan da muke rayuwa a ciki aka samu wani da yaranmu da yawa suka ciccika suka sassa rigunansu da hotunansu da hotunan shi suka suka yi hotunan shi da sunayensa sunansa a rigunansu aka masa tambaya aka ce wa kafi ya ce musulmai ko labarin ƙarya ne eh? aka tambaye shi aka ce wa kafiki ya ce musulmai kuma a duniya kai kabba wanda suka fi son shi kamar musulmai ko akwai ko akwai wanda suka fi son shi ba musulmi bane aka tambaye shi aka ce wa ka ya yace musulmai wa ka fi ya ce matar shi da dan shi da karen shi wa ka fi ki musulunci da musulmai kuma suna nan suna rubuta sunan shi a rigar har da hoton shi wani ma saboda tsabagen yi ma Allah rashin kunya sai shigo da hoton shi masallaci kana sallah a gabansa yana bayanka kana yi kana kallon hoto kaga wannan sallar ta ka ita kusan ta zama ta shata kaga shine halin da ake kuma dama a duniya ka'ida ita ce ba abin da ya fi wahala kamar kaso wanda yake ka. babu wahalar da tafi kamar ka ce kai kana son wani shi kuma ya ce baya son kuma dama an faɗa maka cewa makiyinka ne يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر Allah ya ce kada ku riki masoya daga cikin waɗanda ba ku ba la ya'lunakum khabala kullum ba sa gazawa su ga bala'i ya same ku kullum mafarkin su shine su ga za ku sha ku shiga cikin bala'i da ni'asu qad badat al-baghdha'u min afwahihim gabar da suke muku ta bayyana a bakin su ha wa fi su suduhum akbar Allah ya ce ba kuma san abin da suke koyewa a cikin zukatansu ba kirazansu. ya fi girma kaga ka zama kana son masoyanka shine ka'ida ka masoyan ka ki makiyanka shine ka'ida ka ki makiyanka wanda Allah ya ce maƙiyanka ne ka so masoyanka waɗanda Allah ya ce su ne masoyanka shi ne ƙa'ida ko yanzu da wani dalili ne an bi ayyati hujjatin ko da wata hujja ce ta rahubbahum aran alayya watan tanqimu kake ganin sanda da nake musu a matsayin aibi watan tanqimu amma kana kina na ce ina son sahabban manzon sama kai kuma kana ganin aibi ne son sahabban manzon Allah sama san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam san sahabban manzon sama ibada ne in su kuma kauce ma abin da Allah madaukakin sarki ya umarni da shi Ke ya ce wa mal'aru illa bughduhum wajtinabuhu ai babu aibi illa bughduhum face a cikin kinsu aibi shine ka ki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine aibi wajtinabuhum kuma aibi ne ka nisance su baka san abin da suka ruwaito ba daga manzo Allah salama. ba ka karban ilimin su baka san sunayensu su ba baka san tarihinsu su ba baka san irin gudunmuwar da suka ba addini ba wasu su farata rayukan su suke saboda addini kwata-kwata suka bar duniya wasu kuma suka sha wahala a ƙarshe Allah ya karɓi rayukansu amma ba a wajen yaƙi ba ba dare ba rana ba sanyi babu zafi babu damuna babu lokacin bazara da hunturu kowane lokaci ba su bambanta shi ba face aiki suke ma'aji na buga mana misali kana jin daga saudi arabia zuwa nan kilomita nawa ne kilomitocin suna da yawa amma su suka kawo addinin nan ba da don su ba za ka san addinin ba to kaga ashe aibi ne ka ƙi su kuma aibi ne ka nisance su ka ƙi karɓan shirya daga gare su wa hukku idahum za ta aru aika so makiyansa habbai shi ne aibi wanda ya ce ba ya son sabon manzan sama kai kuma ka ce kana son shi shi ne aibi ya za ka yi kaso shi wa ma'asamu kuma zinibi duk wanda ya ce yana kin sahabban manzan sama kai kuma ka ce kana son su cikin zinibi kake domin ka'ida ita ce hub habibu ka habibu masoyin masoyinka masoyinka an sha faɗa mana wannan bature ya ce love me love my dog wai ka so shi ka so karen shi da bature zai zo yana tafiya da ɗan gajeren wandon shi da karen shi haka ya rike shi suna tafiya sai ka nuna shi ka ce ina son ka amma ban son karen ka sai ce ba ka son duka wai yana son kare so da tun da yana son karen shi karen ba za so da kai shi ma sai ka so karen to Allah yana son sahabban manzo Allah sallama kai kuma kace kana kin su to da wa kake wa ki kenan kaga Allah kake ki saboda haka wa hubbu idahum zaka aru san makiyan sahabbai shine aibi wa ma'asamu kuma zunubi أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتسرم يتي والذي wallahi na rantse maka da Allah allazi shaqqa alquluba wanda shine ya tsaga zukata wa auda almuhabbata fiha kuma ya sanya soyayya a cikin zukata soyayya a zuciya take amma tana da alamomi eh soyayya a zuciya take amma tana da alamomi daga cikin alamomin soyayya akwai mai akwai son haɗuwa da wanda kake so shi yasa muke son ba haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamar soyayya akwai son jin maganar wanda kake so shi yasa muke son jin magana annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamomin soyayya akwai biyayya ga wanda kake so shi yasa muke biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alamomin so akwai san ka kyautata ma wanda kake so ka kyautata masa daga cikin alamomin so akwai dacewa da wanda kake son idan ga yadda yake tafiya kai ma sai ka ji irin tafiya kake so kai idan ga yadda yake magana sai ka kai ma irin magana shi kake son ka riƙa yi idan wasu kaya yake sa sai ka kai ma irin waɗannan kayan kake son ka sa wannan kuma za ka ga duk za ka iya ganin wannan alamomin a cikin mutane ko kowa da wanda yake so za ka ga shi yake koyi da shi kowa da wanda yake so sai ka ga yana son ya haɗu da wannan ko ya gan shi in kuma ba shi ya ga hotonsa ko kuma ka ga yana kwaikwayansa ya yake tafiya ya yake magana duk tasarrufa sun sa yadda yake gudanar da rayuwarsa saboda san da yake masa sai ya zama yana kwaikwayensa babban malami a shek muhammad bin salim utaimi rahmatullahi alai ya ce saboda san da suke ma malamansu a shek abdurrahman bin nasir misa'adi ya ce wa kana rabi alhaf malaminmu bai da rubutu mai kyau rubutun shi bai da kyau amma saboda san da suke masa sai kwaikwayon wannan rubutun nake mara kyau rubutun shi bai da kyau san duk yadda Allah ya baka wata baiwa to sai ya kwace ma wata baiwa idan kana takama kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne ana shiga wani waje sai ya ba za ka iya komai ba yanzu akwai wani babban malami a Najeriya da kan shi yake ba da labari ya ce wallahi tallahi a garin su in ya shiga mota sai ya bata ya ce ba abin da bai ganewa a duniyar nan kamar hanya har da kan shi yake faɗa yake cewa wallahi da Allah ya sa shi yadda bai gane hanya haka bai gane karatu da ya shiga uku yake zai je waje su ɗari amma ba zai iya gane ba zai iya mai da kan shi ba kuma ina na faɗi dan shi kowa ya san shi ba jimin malami ne ina ba kun taɓa ji ya faɗa da bakinsa jimin malami amma baya bai san hanya ko tuki bai cika yi ba saboda kai bata hanya faɗo ɗar kamar yanzu misali ka ce hanyar nan ta zariya zuwa kaduna sai ne mai bata sai ga wani titi ya nan dama ga wani nan ya hagu sannan ga hanyar kaduna ta miƙe sai ce daman nan ya kamata abu ko hagu ya kamata a yi kayan shi yake tuki sai a samu matsala to a shehu ta'adi bai iya rubutunsa ba yi da kyau amma kuma saboda san da almajiransa suke masu zai suka kwaikwaya ba jikin shi to kaga shi ne wannan saboda aka sai ce ama wallabi shakkal kuluba na rantse da Allah wanda ya tsaga zukata wa auda almuhabbata fiha sannan ya ajiye soyayya a cikin zukatan ya sanya soyayya a cikin zukata haifu la ta tasarramu ta yadda soyayyan nan ba ta rabuwa da zukata shi yasa ƙa'ida ita ce duk lokacin da kake zaune to kana da soyayya a zuciyarka ko ka so abin da Allah yake so ko ka so abin da Allah baya so amma zuciyarka ba ta rayuwa ba soyayya kun yadda ko ba ku yadda ba ba yadda za a yi ka ce zuciyarka ta zauna ba ka son wani abu ƙa'ida ita ce ko ka so abin da Allah yake so ka huta ko kuma ka so abin da Allah bai so ka ka ɗaukan makanka bala'i Allah ya sa zukatan mu su zama suna son abin da Allah yake so amma ba yadda za a zuciyarka ta zama ba ta soyayya yanzu idan ka ci abinci soyayya ce ta sa ka ci in ba ka so ba za ka ci ba idan ka tafi wajen aikin ka san aikin ne za ka tafi ba ka so ba za ka je ba in kai bacci ka zo ka ce bari in kwanta so san bacci ya za ka kai bacci in ba ka so ba za ka je ka kwanta ba in mutum baya so sai ya miƙe ta tsalle-tsalle me yasa kake wannan zai na ba na san in yi bacci ne kaga da kan shi ya bai sai ba na san in yi bacci ko kuma misali sai ka ga ya tashi ya ya wanke fuskar shi me yasa ka wanke fuska ka canza alwala ne ya bacci ne yake son ya kama ni kuma ba na san yin shi yanzu ba na san yin shi yanzu kun ga hausar. to Allah ya sanya zukata su zama suna da soyayya iyaka ita ce ko ka so abin da Allah yake so ko kuma ka so abin da Allah baya so amma zuciyarka ba za ta zauna ba soyayya ne sai yace wa hammalaha qalbal muhibbi ta karanta nan wa hammalaha qalbal muhibbi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ma ya dora ma zuciya san maso ya sanya ma masoyi nauyi ne soyayya amma kuma aka sama sun ka ana mutuwa saboda soyayya a yi saboda so sai mutum ya mutu har wani malami ya rubuta littafin sai sa musu suna rijalun humul, hubbu ga labarin wasu mazaje wanda soyayya ta kashe su so ya kashe su sannan na hauka cewa saboda soyayya ko eh. akwai mutanen da ake ce musu majjanil uqala majjanin al uqala majjanin wato wato mahaukata ne amma masu hankali soyayya ce ta haukatar da su akwai shahararren labari na majnunu laila ko majnunu laila wani wani ne aka yi shi a da can kamar yadda ake ba da labarin sunan shi eh, yana da sunan shi sai ya so wata ana ce mata laila shi ko ba dan uwanta sai baban shi shi ko babanta baya san shi ya raba suka ƙi rabuwa ƙarshe sai baban ya tashi saboda jin haushi ma sai ce da a rusa gidan shi wannan ma ya daina ganin gidansu amma kun san abin da ya rika yi Tunda da su sun tashi da ƙarfin tsiya an raba shi da ita to kullum sai ya zo wannan kufan gidan ya zauna a bakin wajen ya ta kuka sai saboda ne sai cewa wa ma hukun diyar sharaf na kalbi walakin hukuman na diyara ce wallahi ba san wajen nake ba san wanda ya taba zama a wajen laila shi ya yasa ne nake zaune nake zuwa kullum sai na zo ne kuka kaga shine ne yake magana wa hammalaha qalbal muhibbi Allah ya dora ma zuciya so ya dora ma zuciya so a wajen masoyi wa innahu la yad'ufu an hamli al-qamis ko ya kai matsayin in ka bashi riga ba zai iya daga ta ba amma zai zama yana da soyayya da mutum zai kai wani mataki na ƙarshe a rayuwarsa ko zai zama yana son rai soyayya ce ko ba soyayya ba ce ya kai matakin da baya ci baya sha komai na alamar mutuwa ya sauka a gare shi da za a tsada zuci shi zai je na sanya rayu kada soyayya yake yi amma a lokacin da za ka ba shi riga ko singile ta ce ya rike maka ita ba zai iya rike ka gani ko wa ya'lamu kuma yana cikin da in ka ba shi riga ka ce ya ɗauka ba zai iya ɗauka ba saboda halin da yake ciki amma kuma duk da haka a lokacin yana da soyayya so daga soyayya almahabbatu la tufariqul mar'a soyayya ba ta rabuwa da mutum shi yasa har a lahira soyayya za ta yi aiki yi soyayya za ta yi aiki har a lahira har a aljanna yan aljanna soyayya su wanda suka yi soyayya don Allah to Allah madaukaki zai ban muku soyayya yawma الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف yawma اليوم ولا أنتم تحزنون هذا waɗanda suka yi soyayya ba dan Allah ba a duniya in sun je lahira za su rabu amma wanda suka yi dan Allah Allah madaukakin sarki zai ban musu soyayya su to shine abin da malam ibnu qayyim yake ta mana shimfida a kansa dinnan yana magana akan me yana magana akan san sahabban manzan Allah su salama me yake haifar da shi san manzan Allah me yake haifar da san manzan Allah san Allah sai ka so Allah sannan za ka so manzansa in ba ka san Allah ba za ka so manzan Allah su salama ba sai ka so annabi su salama sannan za ka so sahabbansa in ba ka san manzan Allah sannan ba za ka so sahabbansa Allah ya ƙara mana san su duka Allah madaukakin sarki ya sa san sa ya fifito a cikin zukatanmu fiye da san kowa Allah madaukakin sarki ya hana mu san zukatanmu da san kawunanmu da san rayukanmu ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasarmu ya tokar da alkhairi a cikin wannan ta mu ya shiryar da mu ya sa musu tausayinmu ya cire musu ƙeƙashewar zuciya ya ba su rahama ya sa su zama masu tausaya mana Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya irin wacce yake so Allah ya tsare mu Allah ya tsare ƙasarmu Allah ya tsare garinmu Allah ya ƙara ma wannan unguwa ta mu tsari Allah madaukakin sarki ya ƙara mana albarka ga baki ɗayan mu Allah ya karɓi ibadun mu musamman azumi Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon bauta masa bauta mai yawa ingantacciya a cikin wannan wata mai alfarma wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh